حق قدره ومقداره العظيم shugabanni iyaye malamai jagorori 'yan uwana almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, yau yana cikin ranakun da na yi nadama nadamar da a ce na rayu a ƙasar nufi na na koyi abubuwa da yawa na koyi harshen nufe don nima yi jawabi kuma in amfana kafin yin jawabi da gwalagwalan kalmomin da na tabbatar sun kunshi karatu mai yawa kwarai da gaske waɗanda abu da yawa suka wuce ni daga cikin jawaban malamai Allah ya saka musu da alkhairi saboda rauni na a cikin fahimta ko da yake maganar masoya tana da wani yare daban da yaren da aka sani na mutane wata akwai wani yare na soyayya idan mutum yana magana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ba ka fahimtar haruffan kana jin daɗin maganan da yake yi kuma maganar tana ratsa zuciyarka saboda ka san magana ne cikin masoyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato dai maganan nan na makarantar annabi sallallahu alaihi wa sallama makarantar da ba ta buƙatuwa zuwa ga yare ah, da abubuwa da yawa waɗanda nan karanta a wannan taro mai albarka taron masoya na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a wannan gari mai albarka wanda dama ba bako ba ne a soyayyan na rasulullah sallallahu sallam a cikin wannan ƙasa allah ya saka maku da alkhairi na yi ta tunani tun lokacin da na zo na sami sharif salim yana jawabi akan muhimmancin a ta halaye na yi ta tunanin me ya dace a ce idan na sami daman jawabi ko da minti biyar ne zuwa goma a wannan waje domin lokaci ya yi da idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya sakhara mana irin su sarkin dawaki Allah ya saka musu da alkhairi suka tara al'umma magabatanmu kamar yadda muka sani suna tashi ne su je don kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan kadamin na sayyidina rasulullahi sallallahu sallama a gidan abdu ko a fa'if suna tallata addinin Allah ana bijirewa ana ƙi ana jifansu suna nema wa masu jifansu gafara da rahmar Allah ba tarba mai kyau ba saurara mai kyau babu sallama mai kyau suna kwana a daji ƙarƙashin itatuwa cikin kogon dutse don su isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan muka sami dama aka sami wasu bayan Allah za su haɗa al'umma mai irin wannan adadin kowa ya taso da kansa ba wanda aka yi wa tilas ya taso ne da kansa ya zo yana shirye yana son ya saurari saƙon Allah yana son ya saurari saƙon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka tara maka adadi kaman wannan aka ce ka faɗa musu saƙo to ya kamata ka yi iya ƙoƙari ka yi iya ƙoƙari ka san ka faɗa musu abin da suka fi buƙata wato addininsu da rayuwansu ya fi buƙatan wannan abin ko da ba shi kunnuwansu suka fi son ji ba yana daga cikin amana ka faɗa masu abin da shi ya fi dacewa shi ya fi wajaba kake fatan wannan saƙon zai taimaka wajen matsawa da jirgi ko mota ko taragon addinin musulunci gaba to gaskiya na zaɓi magana akan manufan Allah subhanahu wa ta'ala cikin halitta na ni da kai me yasa Allah ya halicce mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na'am na'am amma malamai yan uwa da yake ya'budun anan ma yana da wani ma'ana malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayi yana da manufofi guda uku yana da manufofi guda uku Allah subhanahu wata'ala yana da manufa tsakaninsa shi da kai watan akwai manufa da ya shafe ka kai tsakaninka da Allah mahalicci akwai manufa da ya shafe ka kai kanka tsakaninka da kanka akwai manufa da ya shafe ka kai tsakaninka da sauran halittar Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da Allah halitta in an ce sauran halittar Allah hadda dutse da tsakuwa da itace da dabba wata dukkan abin da Allah ya halitta bayan kai kanka menene manufan Allah a cikin halittar mu tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan manufan 'yan uwa shine tauhidi tauhidi menene tauhidi kadaita Allah subhanahu wa da bauta tsarkake Allah subhanahu wa da bauta shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaman dai yadda muke faɗi kullum a cikin karatunmu na sallah iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka to ta haƙiƙin ma'anonin iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Qudsi alladhi rawahu shaykhan qasamtu salata baini wa abdi ko wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al idan bawa yace iyaka na'budu sai Allah yace hada baini wa baina abdi abdi masa to abinda ake bukata tsakaninka da Allah kuma wannan tauhidin yan uwa shine ra'sul mal an san ra'sul mal ko shine uwar kuɗi idan aka rasa shi jari ya lalace shine ɗaya ko adadi wanda komai bayansa zero ne amma ziron da yake mai da ɗaya goma ya ƙaru ya mai da ɗaya ɗari ya ƙaru ya mai da ɗaya dubu idan ɗayan ya lalace zai ziron ya zama tarkace komin yawansu Surakayin uwa farkon abin da ake nema daga gare mu shine kyautata wannan tauhidi kyautata Kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da yawa a cikin alƙur'ani za ka ji manzan Allah sallallahu alaihi a cikin alƙur'ani za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai watan shi tauhidi yana zuwa da ma'anan ibada domin shi tauhidi ba faɗi ne kawai a harshe duk da na'am faɗi a harshen nan shine manufa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a hadisai da dama zai ga mana mutumin da yace la ilaha illallah zai shiga aljanna wato abin da ake nufi ya haƙƙaƙa ma'anar la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah ya yadda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bautansa to wannan mutumin zai shiga aljanna a wani hadisi hadisin abu dhar ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata manzan Allah sallallahu alaihi ya ce mallake Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljannata wa in zana wa in saraka duk mutumin da ya gamu da Allah baya hada Allah da kowa a cikin bauta zai shiga aljanna ko ya yi zina ko ya yi sata abu zar ya maimaita ce a rasulullahi ko ya yi zina ko ya yi sata manzan Allah sallallahu ya maimaita ce ko ya yi zina ko ya yi sata kai da ya maimaita dai manzan Allah sallallahu ya ce haka yake ko abu zar ki ko ya so haka abin yake a shi kage shehunan mu na ɗarika ina ganin da kun huta da faɗin falala da zai iya rikita ƙwaƙwalwa har ya haifar da saɓani. ga falalan a nan ai ba wani abu wanda shekunanmu suka yi wa almajirai albishir da shi face sai dama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taɓa yi wa al'umman musulmi gaba ɗaya albishir da wannan abin ba wani abu bako in ka ji shehu yana cewa wanda ya mutu yana ɗariƙa zai shiga aljanna to ana mutu ana ɗariƙa ba a musulunci ne to ai manzan Allah ya riga ya ce wanda ya mutu yana musulunci dan aljanna ne saboda haka ƙarin takidi ne ƙarin matsayi ne akan matsayi ƙarin ɗaukaka ne akan ɗaukaka surakai uwa wannan tauhidin shine ainihin abin da ake nema shi yasa za ga bayan Allah malamai za a ga wasu sun ɗauki babi da ake kira suna muhimmanta abin da ake ce ma aƙida aqida zaka ji suna muhimmanta maganar kyautata aqida kyautata aqida aqida anan suna maganar tsarkake tauhidi ne a tsarkake tauhidi daga shawa'i ko da yake aqidan kanta kalmar aqidar bid'a ce bid'a ce to amma ya danganta da niyyansu idan sun yi da kishi ne na kadaita Allah subhanahu ta'ala da bauta kuma sun haƙƙaƙa wannan ma'anan na kadaita Allah subhanahu ta'ala da bauta za su sami ladan wannan ijtihadin nasu amma abin da nake so mu fahimta shi ne wannan tauhidin matakai ne matakai ne wato matsayi matsayi ne mutane suna nan suna da tafawo don na san ko mutum ya yi hauka ba zai ce tauhidinsa daidai da irin tauhidin annabawa da Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa almalaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa alazizul hakim yace yana da tauhidi irin na mala'iku da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ya ce tauhidin shi yana daidai da irin tauhidin annabawa ko ko a kai tauhidinsa yana daidai da irin tauhidin su na aliyu wanda yake cewa lau uzilal ghita'u mazdatu yaqina ko irin nana na Aisha wacce ake cewa kumi wa shkuri rasulullahi tana cewa wallahi la ashkuru ghayra Allah ko irin na Harisa ko da yake hadisin sa akwai magana akai wanda manzan Allah sallallahu yake ce mashi arafta fanzam ko makamantan waɗannan waɗanda suka sami zubdan tauhidi wanda yake shine matakan da bayan Allah suke duk abin da kaga masana Allah suna saba watan suna iyo a cikin tekunsa suna iyo a cikin faba'at ɗinsa to duka cikin abin da ya shafi wannan tauhidin ne idan Allah ya ce Allah yana da sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye su kana ɗauka kiyayewa na haddacewa a kai ne kawai kana zaton cewa ana nufin man asaha da halal jannata yana nufin a haddace a kwakwalwa ne kawai ya zama ka haddace sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu shi ake nufi ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin wato ta haƙoƙin ma'anonin wannan sunayen da ka sami cikakken fana'i a cikin ma'anonin wannan sunayen da sifofin gwargwadon tafawutun ku a cikin ansiba saboda uwa makami na farko abu na farko da ake nema tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ko abin da Allah yake nema tsakaninka da shi shi ne ka kadaita shi da bauta ba kai kokari kasancewan ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka yi kokari ya zama duk abin da kake yi Allah ka nufa da shi kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin abu na biyu da ake nema bayan kyautata ta Allah idan muka fahimci wannan sai mu ga aishe duk musulmi in Allah ya da yan aljanna ne bisarfin nazari an intiwa'ati ta'ifiyya dukkan ɓangarori matikan ya shaida Allah ɗaya ne annabi Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wajibin mu shine ne mashi shaida da cewa shi musulmi ne idan mun masa shaida da cewa shi musulmi ne to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mashi albishir in ya mutu akan wannan shi dan aljanna ne sura kai uwa mu zama ambassadors na yada soyayya da ƙauna tsakanin al'umman annabi Muhammad ba na yada gaba da farraka ba na san abin da yake damun zukata lokacin da suka taru wajen maulidi su rika nuna wa wasu sashin musulmi yatsa suna cewa suna nuna yatsa ga wasu sashin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda abin da yake turnuko su to amma abin da nake so in kwantar mana da hankali shine shehu radiyallahu anhu yana gaya mana wa hal yahshi al yuhul lada kabid sama Nubahal li al kilab tarira saboda haka mu san cewa wato duk abin da wani zai yi na batanci shi gwargwadon makamin mutum gwargwadon abin da yake riska gwargwadon makamin mutum gwargwadon matsayinsa gwargwadon riskansa saboda haka mu yi kokari mu zama yayyi na gari ga waɗanda suke bayan mu ga waɗanda muke riko hannunsu abu na biyu 'yan uwa shine me Allah yake nema a wajen ka kai kanka tsakaninka da kanka me Allah yake bukata a wajenka me Allah yake nema afwan astaghfirullah daga wajenka tsakaninka da kanka menene manufan addinin musulunci a cikinka ɗan uwa manufan nan guda ɗaya ne guda ɗaya shi ne ka zama nagari ka zama nagari ka zama mai kyawawan halaye ka zama mutumin kirki shi ne abin da Allah yake nema a wajenka a kan kanka bayan ka kyautata tauhidi tsakaninka da Allah a kan kanka kuma ka zama mutumin kirki ibadanka duk sallanka duk azuminka duk ƙiyamin lailinka in ka zama ba mutumin kirki ba kana cutar da makwabcinka kana hassada ga ɗan uwanka kana mummunan magana gulma ga ɗan uwanka musulmi kai har da wanda ba musulmi ba dan duk inda zaka ga hadisai manzon Allah sallallahu alaihi yana gaya mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu jarahu to zaka ga ba inda manzon Allah sallallahu alaihi yace jarahul muslima falyukrim jarahul muslima ya girmama makwabcinsa musulmi abin da ake cewa kawai makwabci kuma so da yawa muna samun wani ishkali sai mu ce ai shi ya munanta mun to ai dama ba ciniki kake yi da shi ba da Allah kake ciniki saboda haka inda jira kake yi ya kyautata maka ka kyautata masa to wannan lamarinku ne tsakaninku na mutanen duniya ba kuma maganan Allah a ciki saboda duniyanci ake yi kenan in ba ni in baka ya maka kai masa ya ƙi maka ka ƙi masa ko ba za ka zama nagartacce mai yi don Allah ba har sai ka haƙƙaƙa wancan ma'anan na ihsani da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana idfa billati hiya ahsan fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid وما يلقاها إلا sabaru wa وما يلقاها إلا ذو حظ azim so da yan uwa mu zama masu kyautatawa ga kowa da kowa ga kowa da komai mu zama masu kyautatawa ga mai cutar da mu da mai kyautata mana ga mu zama masu kyautatawa ga musulmi da wanda ba musulmi ba mu zama masu kyautatawa ga dukkan halittan Allah wannan shine wajibinmu shine da zai daga ka zuwa masaf idan ba haka ba karka ɗauka yawan zikiranka yawan auradanka da yawan sallolinka da yawan azuminka zai cece ka alhali kana cutar da bayan Allah mutuna hadisin matar da take cikin sahihul bukhari da muslim ina yawan maimaita wannan hadisin kuma bana nadama a yawan maimaita shi ina jin cewa wanda kullum za mu tuna wa kanmu wannan hadisin to ya cancanci mu tuna wa kan namu matar da aka faɗa wa manzan Allah sallama labarinta cewa tana kwana sallah kullum azumi amma makotanta makota yan uwa ba a ce musulmi ba maƙotanta ba ta amince wa cutar wanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yar wuta ce yar wuta ce to kana jira har sai kai ukashatu da kai saminu da kai rabi'u da kai hamisu kai ma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗin wannan hadisin a kanka kafin ka kama kanka ka shiga hayyacinka ko ko gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ashe tun da muka yi samu manzo Allah sallallahu ya faɗi a cikin lamarinta to sai mu ma mu ɗauka da ka uwa abin da ake nema wannan kuma gyara zuciya tsaftace zuciya zama na Allah ɗin ka zama nagartacce ka zama mai tsaftataccen zuciya shine ɗariƙa ba daɗi ba rai gaba ɗaya ɗari kashe sa za ka ga malamai wasu suna kiran ilmu tasawuf ilmu tazkiya ilmu tazkiya wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في من قبل لفي ضلال مبين tsarkake zuciya gyaran zuciya kar ka ɗauka ɗariƙa mujarradul intisab na bance intisab ba zai amfane ka ba ka karɓa zai maka amfani babu kokonto amma manufan ɗariƙan ka zama na Allah manufan wannan ɗariƙar da ka karɓa manufan wannan askaran da kake yi yawan istighfarin da kake yi yawan salatin annabi da kake yi yawan la ilaha illallah da kake yi ƙari akan farillai har ka mai da filfili suka zama maka farilla duk manufan waɗannan su mai da kai al'abdur rabbani idan ba a sami wannan abin da ake nema ba to ka zama fake ga dai shi a fili ya amsa suna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa annasu ka iblin mi'atin la tajidu fiha rahila gashi a fili ya amsa suna amma a haƙiƙa babu ma'anan wannan abin babu ma'anan wannan abin domin yan uwa idan muka koma ta wata fuska muka koma muka kalla hadisin jibril wanda saboda girmansa ran da za a koyar da al'umma shi kaga girman ladabin sahabbai da ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai fa sune irin su Amr ibn al-As su ƙanana ne ma inda da ƙarami to amma ana nufin a sahun sahabbai su ba ma su sahu irin na su na abubakar amma na amr as lokacin da ya zo wafati yake cewa ya rayu tare da Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yana zuwa ya zauna bai baina yadayin nabi sallallahu alaihi wa sallama har ya tashi bai san wasu kalan tufafi ne a jikin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba saboda baya iya daga kai yaga tufafin da ke jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi ibn Rawaha Allah ya kara masa yadda wanda zai wuce zai je gona ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida yana cewa wasu wasu daban ku zauna ku zauna sai ya zauna akan hanya tun safe yana zaune sai dai lokacin sallah ya tashi ya sallah ya zauna mutane suna wucewa suna ganin shi a zaune aka dawo da yamma aka ce mashi wai lafiya kai kake zaune a kan hanya ya ce wallahi da safe ne zan wuce na ji manzo Allah sama suna ya ce a zauna na zauna kuma har yanzu ban ji ya ce a tashi ba shi yasa nake zaune aka je aka faɗa wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku je ku ce masa a tashi ya tashi waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu amma duk yanayin yadda suke kai wannan matsayin cikin girmama manzan Allah sallallahu yadda Allah ke masu kuma ladabi tare da haka cikin girmama manzan Allah sallallahu ran da za a koyar da hadisin Jibril sai da Allah ya taso mala'ika Jibrilu ya zo baina yadayin nabi sallallahu alaihi sallama don ya ƙara koya wa sahabbai ladabin zama baina yadayin nabi ban son ce a gaba. shi yasa nake cewa bayyana ya dai kuma hausar ta wani ma bata ishe ni ba Kar ka ce a gaban ba a ba a cewa a gaban a kawo ba a ibafan nan ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yadullahi fauka aidihim saboda haka ya so ya zauna baina yadayin nabi sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da sahabbai yaya ladabin zama yaya ladabin tambaya ya yi tambaya a kan wannan maratibun a asalasa ɗin ko na ce a falasa saboda sifa da masu ne na san akwai malaman na garin bid da sai a bar su ba idafa ba ne balle in ce talafu maratib a a sai da yanzu zauna ya tankwashe kafa sannan yake tambaya menene islamu menene imanu menene ihsanu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa bayani to ihsan din nan ihsan kololuwa wanda in ka kalla zaka ga haka aikin addini yake ko da yake ba wai wasu gidaje ne daban-daban ba duka abu ɗaya ne ba ɗayansu da yake cika sai da ɗayan shi yasa da aka gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mala'ika Jibrilu ne ya zo ya koyar da ku addini ashe ba za a sami addini ba sai idan addinin nan akwai islamu a ciki addinin nan akwai imanu a ciki addinin nan akwai insanu a ciki sannan ya cika addini menene insani shine kyautata nufan Allah cikin komai wannan kuma makali makali har akai wanda zai zama ma shi يا كوما باب فلم يبق الا الله لا شيء غيره فما ثم موصول وما ثم واصل وفي اقرار بسريان قيوميتك في كل شيء وعدم احتمال خروج شيء دقة او جل عن علمك وقهرك حتى لحظه سكونك makami ne makamai ne haka za a yi ta tafiya kowa gwargwadon zauƙinsa kowa gwargwadon makaminsa kowa gwargwadon idrakinsa amma me ake nema aƙalla mafi ƙanƙantansa ka fahimci cewa islam ɗin nan abu ne da yake da alaƙa da ibadatul abdani ibada na jiki na gaɓoɓi iman din nan abu ne wanda yake da alaka da ibadatul uquli ihsan din nan abu ne wanda yake da alaka da ibadatul qulubi ka kyautata kuma aikata wannan wannan shi ake cewa aljihadul akbar kuma shine ainihin babban jihadi ko da yake wancan hadisin na raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad akbar bai inganta ba amma ayan wajahidu fillahi haqqa jihadihi ta inganta ko ko ba haka ba dan da kaji an ce jahid fillahi malamai suka ce ana nufin jihadul nafsi ne ana nufin gyaran zuciya ne ana nufin tsarkake zuciya ne shine al-jihadu fillahi shine babban jihadi da ake neman bawa da shi wannan kuma babban jihadin yana ta'atti ne ana samun shi ne da yawaita na filfini bayan faralla wanda manufansa ka zama nagartacce amma kana ɗariƙa ko ko kana intisabi da ɗariƙa amma intisabinka bai hana ka faɗawa cikin cututtukan zuciya ba bai hana ka fadawa cikin cututtukan zuciya ba to ai kana can cikin irin wanda manzan Allah so sun yake cewa man lam da qawlan zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an da ta'amahu wa sharabahu dazu asharif sharif ya gaya mana manzan Allah sallallahu ya ce mana al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ya za a yi kai wannan makamin to shi ne abin da ake nema Allah yake nema daga wajen ka kai a kan kanka ka tsarkake zuciyanka idan ka tsarkake zuciyanka ka zama nagartacce sai ne bayan wannan to sai mu'amalar ka da halittan Allah domin idan baka zama shi yasa zaka ji sufaye suna maganar halwa kafin jalwa abin da suke nufi da halwan nan gaba daya kuma in muka lura da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma a haka ta faro ko hadisin bukhari ga yanan a farkon kitabul ilmi kowa ya sani awwal ma awwal ma budi abihi nabi sallallahu alaihi wasallama min alwahyi ar-ru'ya sadiqa fa kana la yara shay'an illa ja'aka falak as-subh thumma hudiba ilayhi al-khala fa kana ya'ti hira'a yatahannas wa huwa ta'abbud al-layali dawati al zuwa karshen hadisin menene yake nufi aka soyar aka sa masa son halwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine farkon wahayi saboda haka farkon abin da ake nema daga bawa shi yasa malamai suke cewa wai ko shuka ne idan aka buɗe ƙasa aka rufe ta to ta fi fitowa ta yi nagarta a sama duk abin da aka watsa a titi baya nagarta saboda haka kullum halwa yana nan kafin jalwa to idan aka sami wannan halwa aka sami wannan tsarkake zuciya aka sami wannan zama na Allah din to sai mene menene bayan nan don me aka yi wannan dan me ka tsarkake zuciyarka dan me ka zama babu hassada babu bakin ciki babu kyashi akwai san alkhairi akwai san amfanin mutane babu san cutar da kowa kowa da komai duk dan mai aka yi wannan don ka zama halifan Allah a cikin ƙasa. don ka zama halifan Allah wata idan ka sami wannan mukamin an kyautata tauhidi tsakanin bawa da Allah an kyautata tazkiyatun nafsi tsakaninka da kanka to me ake so ka yi da wannan to ka fito ka wakilci Allah a bayan ƙasa ba ina nufin kaiwa ne al-qutbul eh, fard ko sahibul wakti ko kaza ina nufin dukkan ɗan adam dukkan musulmi ka fito ka zama khalifan Allah huwa an sha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha inni ja'ilun fil ardi khalifa to yanzu ne za ka yi mu'amala da halittar Allah shi ne makami na uku ne abin da Allah yake nema tsakaninka da sauran halitta shine al-umran al'imara huwa an sha'akun min al'ardi wasta'amarakum fiha mu zama sabbakun mu zama mune a gaba cikin komai laifi ne kana musulmi kana musulmi ko kuna musulmi ko muna musulmi a ce wannan wayar waɗanda ba musulmi ba sun fi mu iya ƙera ta dukkan musulmi mun zama muna da laifi saboda ba mu haƙƙaƙa wannan khilafar ta Allah ba sai mun zama mu ne sabbaqun a cikin wannan abin mu ne a gaba cikin kowane abu da yake amfani ne ga halittar Allah ina fatan mun fahimta mu zama muna gaba cikin duk abin da yake amfani ne ga halittar Allah shine imara domin Allah subhanahu ta'ala wannan nufin yan uwa zan karasa da ita kuma muhimmiya ce kwarai da yawan mu muna fahimtar addini a matsayin sallan da muke yi a masallaci da zikirin da muke yi a eh, ɗakunanmu da zawiyoyinmu amma kasuwarmu da wajen aikin gwamnatinmu da wajen gonarmu da sauran wuraren mu'amalanmu ba ma zuwa gona muna noma kamar yadda masallaci yake sallah har sai kuma ka haƙƙaƙa wannan sannan ka zama musulmi cikakke har sai ka shiga kasuwa kana kasuwanci kamar yadda mai shiga masallaci ya sallah watan da wannan niyyar na wancan tauhidin na farko a gina akan wannan taskiya din na biyu to har sai ka sauke wannan a cikin dukkan mu'amalanka da halittar Allah idan Allah zai ce ya halatta mana don abin da ke cikin ƙasa هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم in Allah zai ce mana haka sannan mu koma mu shantake bayan Allah ya halitta mana abin da ke bayan ƙasar nan ne ko abin da ke cikin ƙasar nan ne domin mu kyautata aje kowane abu a wajen da ya dace da shi addinai wanda suka zo kafin musulunci kowannensu yana da iyakokinsa addinin yahudanci addini ne da muka sani wanda madiyanci wato materialism ya yi tsubiyani a cikinsa lidarajati har abin bautansu ba su yadda ba suna biyayya ga annabin amma su ba su yadda ba allah ma sai sun ganshi sun taba shi sun ji shi ko sannan za su yadda shi yasa annabi musa ya bar su ya tafi munajaci ne ya faru da su سورة طه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأهل أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي كل هذا إلهكم وإله موسى الدين هكا يكي كلهم تنانسوا ما materialism duk wani abu da ba za a iya taba ko a ji ko a kalle shi ko a taɓe shi ko a shafe shi ko a suna ganin kamar babu ne wannan abin addinin nasara ya zo ya zama addinin ruhi ba watan ruhi rauhaniyat ne kuma kuma dama ya samo asali daga annabi ne don shi ma wato ruhin ne a san shiga cikin wasu wasu wurare da za su rikitar da waɗanda ba almajiran ilimi ba amma da sai mu ce a can ma su ma ƙila yana da alaƙa da punishment irin na manya ka san akwai punishment irin na manya ko akan arini an zoro ilaika Allahu alam ba na son shiga cikin wannan to amma shi ma annabi Isa alaihi salam a ah, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi ko dama shi ruhi ne wa ruhun minhu wa ruhun minhu wallati asanat farjaha fa nafakhna fihi wa fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin fihi min ruhina ko saboda haka wato dai shi ruhi ne na Allah wa Maryam ibnat Imran ta asana farjaha fa nafahna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin wancan fiha na al-anbiya ruhin Allah ne sai ka ba mamaki amma addinin musulunci addini ne wanda ya hada jiki da ruhi don haka yan uwa dole ne mu kyautata amfani da wannan ka'idar dole ne mu zama mun haƙƙaƙa wannan umran ɗin wanda manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi kar mu ɗauka ɗan yanzu na aka gaya mana irhasat duk da di jibril Allah ya saka masa da alkhairi bai kai zuwa daidai irhasat ɗin ba amma dai karatun ya gangaro wajen ko menene manufan manzan Allah sallallahu alaihi sallama da aka zo haskensa da ya fito ya haska ma mahaifiyansa aminatu alaiha salam kusur ɗin kisra daga cikin manufofin a nuna mana imtidad din umran din da Allah yake nema daga wajenmu mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama me ake nema daga wajenmu cikin gina wannan ƙasar cikin haƙƙaƙa khilafar Allah a bayan ƙasar nan shin shi kenan musulmi in ya yi sallah ya yi azumi zai ce shi zahidu ne ba zai zauna ba zai tashi ya je kasuwa Allah ya ƙara wa sayyidina Umar radiyallahu anhu yarda ya zo ya sami wani matashi a masallaci yana halwa ya tambaye shi wake ciyar da kai mu ɗauki wannan karatun da kyau wake ciyar da kai ya ce ɗan uwana sai na umar ya ce ɗan uwanka ya fi ka alkhairi ɗan uwanka ya fi ka alkhairi da haka me ake nema daga waje na ni da kai mu tashi mu je gona mu yi noma muna jin ibada muke yi ga Allah hadisin Bukhari da Muslim daga Anas Malikin. yana cewa mamin muslimin ya krisu garsan fa kulu minhu insanun aw tayrun aw hayawanun illa kana zalika lahu sadaqa mu tashi mu je kasuwa mu shiga kasuwa muna sana'a muna jin cewa ibada muke yi ga Allah mu tashi mu je aikin gwamnati a ofis muna jin cewa to musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba har sai ya haƙƙaƙa wannan ma'anonin amma idan za mu tsaya muna nan kawai za mu taru wajen maulidi mu ji daɗi mu nuna sifo halayen sayyidina rasulullahi sallallahu sallama mai murna da su mai alfahari da su amma idan muka tashi daga wajen maulidi mu cire rigan maulidi mu sa riga daban mu shiga da ita ofis ko mu sa riga daban mu shiga da ita kasuwa ko mu sa riga daban mu shiga mu tafi da ita gona da wata mu'amala daban to ba mu cika ma'anonin manufan Allah da mu a cikin halittar Allah ba har sai mun zama masu kyautatawa ga dukkan halittar Allah masu ƙoƙarin isar da alkhairi ga dukkan halittar Allah a babin ibada ga Allah a babin ibada ga Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sami sahabbai suna rufe mamaci a kabari wannan shine karshen abin da zan karasa da shi suna rufe mamaci a kabari sai ya ce masu su gyara su gyara sai ya ga alaman mamaki a fuskarsu yaya kabari mutumin da ya riga ya rasu to wani kuma me za a yi mashi kuma me ya da wannan gaggarawa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake mana umurni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan mamakin a fuskar su yace wallahi ba na ce ku gyara ba ne don wannan gyaran zai amfani na cikin kabarin nan a'a na ce ku gyara ne saboda Allah yana son mumini in zai yi aiki kowane irin aiki ne ya tabbatar ya kyautata aikin ya kyautata aikin ba a san mumini da ya yi aiki ya bar abu a lalata ba ga nan muna karantawa a zindan ma an karanta mana baitukan shi a barkun bada muna karanta sifofin manzon Allah sallallahu alaihi cikin mu'amalansa da iyalansa amma muna tsayawa kawai shin a talaffus din wannan ma'anonin da kunni ne manzon Allah addinin mu addinin musulunci wanda yake koya mana dabbar da za a yanka dabbar da za a yanka yanka ta za a raba ta da rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi yana gaya mana mu wasa wukan ba a idanta ba yanka ta za a yi fa mu wasa wukan ba a idanta ba mu kwantar da ita mu kyautata yankawa mu kyautata yankawa yanka ta za a yi fa sura kun ji ina mutanen mu yan fawon mu musamman na ƙasar Niger ana yabon ku kun iya sanya shanu a ƙananan mota sai ku sami stalet ku saka mata shanu biyu ba abin dariya ba ne wallahi ba abin dariya ba ne ba kyau kar ka ɗauke shi wasa za ka yi sallah a masallaci amma za ka zo ka cuza shanu guda biyu a mota ɗaya yar ƙarama ka takura su saboda wajen yankawa za a kai su a'a baka haƙƙaƙa wannan imaran ba baka haƙƙaƙa wannan khilafan ba idan kai ɗan ɗariƙa ne taskiyar ba ta yi ta jalli a cikin ayyukanka ba manzan Allah sau sallama wai shin wal mashrufi taqallu din nan da muke ji ana tafiya manzan Allah sau sallama ƙallo mun san dan menene ma al mashrufi taqallu din don fatsakoyin da suke ƙasan ne ana duk da su suna alfahari da sun haɗu da cikin manzan Allah sallama sai me ake cewa sai network ya zo sai wanda suke wurin su fara jin tasbihinsu dama suna tasbihin dama suna tasbihin amma da sun haɗu da cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sahabbai su fara jin tasbihinsu to amma duk da haka manzo Allah sallallahu yana tafiya yana ɗaga kafa baya bari ya danna kafan da yawa duk da su abin son su ne a danna kafan da ƙarfi su ƙara jin daɗi amma saboda tausayin shi ga tsakuwa sallallahu alaihi wa sallama mashihu ma taqallu'un kututturen dabino kututture kututture an sare shi an zo an aje shi a masallaci yana kuka ya sa manzan Allah sallallahu ya dakatar da hutuba ya dakatar da hutuba ya sauko yana lallashinsa sannan kai kawai ka karanta a babin mu'jiza kai shiru baka tuna kai ma akwai in ba kututture da mutane a gefenka a ƙarƙashinka da sauran halittar Allah ya kake yi cikin mu'amalanka da su ka ɗauka kawai tsakaninka da wannan hadisan a karanta a ji daɗi ne wallahi ba haka ba ne. kuma ba za mu zama halifofin Allah ba ba za mu zama cikakkun waɗanda suka sami gyaran zuciya ba har sai an ga gyaran zuciya a cikin ɗabi'unmu da ayyukanmu inda haka ne ba an muka haƙƙaƙa wannan wallahi ba mu buƙatar mu ɗauki loudspeaker mu yi ta kururuwa muna zagin wancan muna raddi muna kafa hujjoji muna kaza ba mu buƙata halayenmu da ɗabi'unmu su za su jawo halitta zuwa ga Allah su za su jawo halitta zuwa ga ɗarika magabatanmu ba magana ne shehu radiyallahu anhu ce duk mutumin da aljashul kafin bai ishe shi ba abin da zai ishe shi magabatan mu ba wai da magana ne suka ja mutane zuwa ga Allah ba kowa ya sani duk wanda ya je makaranta ya san musulunci ma gaba daya a wannan nahiyar ta Afrika.